Karfe 5 da minti talatin a nan ya mai yau Laraba 31 ga watan Juye na 2019 sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. yau ma'aikatan gwamnati a Nijar ke kada kuri'a domin tantance kungiyar kwadago da ta fi yawan mambobi wato cikin kungiyoyi guda goma sha biyu. Muna tare da bayani kan yadda al'amura suka wakana a jihohin Yamai da Agadez. A yau aka ɗage shari'ar ɗaukar ƙara ta ɗan ƙungiyar farar hula Sadat Iliya ɗan Malam a Zandar har zuwa 28 ga watan Utun mai zuwa. Sadat na zaman kaso ne tun watan Abril na 2018 a yayin wata zanga-zanga wato kungiyoyin farar hula domin nuna rashin amincewa da wasu matakan dokar kasafin kuɗin kasa na 2018 rahoton musamman na yau zai mai da hankali kan batun tarbiyya ko ilimin nakasassu a niger albarkacin ranar nakasassu ta kasa yau 31 ga watan juye. ma'aikatan gwamnati na kada a yau domin zaben kungiyoyin kwadago ko kuma kungiyar kwadago da ta fi yawan ma'aikata mambobi a aikin kwadago na niger mayan kungiyoyin kwadagon su goma sha biyu ne ke takara a wannan zaɓe a rabin ini al'amura suna tafiya da sanyi-sanyi a makarantar firamare yantala 2 ta yamai inda dukkan bururuwan zaɓe na karamar hukumar yamai ta ɗaya suke wato karancin waye kai shine musabbabin wannan yanayi in shi abdullahi mamman bawa shugaban biron zaɓe mai lamba 35 a santawar shi da Musa Hassan. A namu bangare mun samu masu zaɓe 300. A hali yanzu dai jama'a suna zuwa kaɗan-kaɗan. Yana yiwuwa sai zuwa gaba za su zo da himma. Masu zaɓe da yawa sun fahimci yadda ake gudanar da zaɓen. Amma akwai wasu da ba samu sanin yadda ake zaɓen ba sai sun tambaye mu mu kwatanta musu. Duka da haka dai ba wata matsala. Ina ganin dalilan haka saboda wayar da kawunan jama'a ne da aka yi bai wadatar ba. An kawo kayan zaɓe kawai abin da muke jira shine masu zaben. A jihar Agadez masu zaɓe 14,461 ne ke rarrabe a rumfunan zaɓe 53 suke jifa su wato yau a zaɓen ƙungiyoyin kwadagon. Sani Baru, mataimakin shugaban hukumar zaɓen na biyu kuma mai kula da zaɓen a jihar ta Agadez, ya bayyana cewa al'amura suna wakana kamar yadda ake so. ɗanguma kullum ya mun kurar a zo a yi zaɓe a yanzu dai akwai ta mutane sun nuna mahimmancin da ke ga wannan zaɓen abinda muke fata Allah ya ba mai rabo sa'a ganin halin tallafin da gwamnati ya baiwa konep muna sa ran komi zai gudana yadda ya kamata domin ko fiye da miliyar ɗaya gwamnati ya zuba don a yi wannan zaɓe kun san shekara biyar ke ga da muke fafutukar a yi zaɓen. komi na gudana daidai muna alfaharin ganin yadda a yankin agades aka yi. kura ya zanto ko ina departement har zuwa komin masu zaɓe sun hallara don su yi zaɓen cibiyar da suke so dukkan kayan aiki an same su ko da an yi gaje mun kawo kaya daga yame don ba a sani ba ta fuskar lamarin zaɓe ana iya samun gajen wasu kaya don haka yanzu daga inda aka samu gaje shaida muna kaɗai za a yi sai mu bada su. Shari'ar ɗaukaka ƙara na ɗan ƙungiyar farar hula na Zandar, Sadat Iliya ɗan malam da ke rufe tun ranar 18 ga watan Abril na 2018 da aka tsara yi yau Laraba an ɗage ta har zuwa ranar 28 ga watan Utu mai zuwa a dalilin rashin kasancewar lauyoyi biyu wato lauyoyi biyu a shari'ar ta yau. Sai dai a cewar Metra Leko ɗaya daga cikin lauyoyin Sadat wato mataki na ƙarshe dai bai wuce saki domin alkali mai bincike bai gano komi ba a cikin lamarin da ya shafi wanda ake tuhuma. dalilai ga shari'a da muka taho yau mun yi zaton za a yin amma da muka shiga muka lura da lalle wa'anda ya kamata su kama ma shi president in ayi shari'a ba su zo ba tunda dole ne doka ta ce dole ne sai mutum uku da president da conseil nashi biyu masu taimaka mishi dole sai suna nan za a yi shari'a to da muka lura da basu nan president ya sai daga shari'a ya maida ta 28 ga watan augusta sakin shi wannan insha Allahu mu a gare mu ya zama dole a sake shi tunda shi juji mai bincike ma ya bincika ya ga babu komi wanda za ya tunguma shi da laifi kenan ko an zo nan wurin kenan sakin shi ne ya kamata a yi tunda duk laifin da ake tunguma shi wannan laifi bai tabbata ba hanya ce ta rayuwa wanda kowa yana iya biyan ta kuma duk wanda ya bi ta wannan wuri in kuka lura in dai bisa kan haraka gane yana hita babba a insha Allah muna da babban kwarin gwiwa mun miƙa amanar mu ga doka kuma mun san da lalle doka za ta ci nasara Majalisar Koli ta alkalai ta yi zaman taron ta a jiya inda ta nada Profesor Ranare Umaru a mukamin sabon shugaban kotun lissafin kudaden ƙasa ta Nijar. Mukamin da ya kasance ba kowa a kan tun cikin watan Uta na 2018 bayan rasuwar CDB wato Saidu shugaban kotun a wancan lokaci. kotun lissafin kudaden kasa ita ce wato babbar kotu mai kula da wannan sha'ani ita ce alkalin kasa ƙananan hukumomi kamfanoni da ma'aikatu na gwamnati da hukumomi masu zaman kansu da kuma duk wani reshe da ke samun tallafin kudade daga kasa da kuma sauran sassanta mantallu guda hamsin da batir guda goma sha biyu masu aiki da zafin rana ne wato su ne kayayyakin da sojojin faransa na barkan da ke a gelal suka ba da kyauta a babbar asibitin arlit jiya talata a matsayin gudunmawa ga marasa lafiya da kuma jami'an kiwon lafiya kapitan florentin wato na barkan ya yi wa usman umaru wakilinmu karin haske de la force euh, en collaboration avec les forces nigériennes. mu tare da haɗin gwiwar tsamuwan tsaro na Nijar euh, suna aiki na amfanin al'umma kuma suna aikin su na soja inda jami'anmu na kiwon lafiya kowane sati so biyu suke wa al'umma aiki a asibitin kuma bayan wani zagayen cibiyar asibitin tare da Dr. Bawa mun lura akwai wani hali na fuskar zama marasa lafiya da jami'an kiwon lafiyar da bai da kyan gani shi yasa muka dauniya bayar da wannan taimako ga babbar asibiti ta arlit zai amfani jami'an kiwon lafiya da kuma al'umma na arlit wato sadarwa ce da hulɗa da kuma girka damkon zamantakewa tsakanin faranshi da niger wakilin namu ya shaida mana cewa duk uh, kwanaki goma sha biyar kwanar likitoci na, na barkano suna aikin binciken lafiya a wannan asibiti na arlit tare da baiwa marasa lafiya magungunan da suke bukata a jihar tilibiri gwamnan dubannin mutanen da suka bar mazauninsu 'yan gudun hijira da kuma mazauna garuruwansu na ci gaba da cin karo da matsalolin yanayi da na tsaro akan iyakokin kasashen mali da burkina faso rahoton kungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa kurwa na watan juye na 2018 ya nuna cewa wato na 2019 ya nuna cewa waɗannan al'ummomi suna dogara ne baki ɗaya da taimakon da da taimako wato domin biyan muhimman bukatunsu ga fasarar rahoton rahilatu sumana Ƙungiyar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa na Croix Rouge da Croissant Rouge ya sanar da cewar zai tallafa wa sashen kiwo domin ya baiwa magidanta dubu goma sha shida da ɗari biyar masu raba hannu ga kiwo da noma ta hanyar yi wa su huji kimanin dabba dubu ɗari tara da tabanin da biyar aka wa hujin na rigakahi zuwa ga ƙananan dabbobi a cikin wato kwamin ɗin Ayeru, Abalak, Sanam, Anzuru, Sakwara, Goruwal, Bankilare, Inates, Tondikimindi da Bani Bango a rawaitar majalar kungiyar fiye da dabba dubu ɗari uku a kama rigakahin a cikin wannan kwamin daban-daban bugu da ƙari ton dubu ɗari uku da hamsin na abincin dabbobi a kai katifu a cikin bankunan ajiyar abincin dabbobi goma sha biyu domin a isar da su ga maginanta makiyaya dubu uku da ɗari biyu da hamsin don a ba su damar samun abincin dabbobin nasu bisa farashi mai rangwame. Ɗanyi da ke akwai a wannan lokaci na damana na ɗaya daga cikin dalilan yawaitar kuda, to sai dai duk da yake suna ɗauke da ƙwayoyin cuta masu yawa. waɗansu wato waɗannan kuda suna da amfani sosai domin su ne sanadiyar lalacewar su abubuwa na itace da kuma dabbobi madugu garba shugaban sashen kula da binciken kwari a ma'aikatar kare itatuwa ta ƙasa ya yi wa nafisa adamu ƙarin haske Dangance da ganin ruwan damana sun fara sabka, muna samun tamfeta masu ragowa da kuma rabar sanyi na iska da ke shimfiɗa wani bi bisa ga auni tamanin bisa ɗari kenan daidai ne a samu karuwar wa'annan kudan. Kuda lalle suke musabbabin rauni da dama ga shafin noma, itace kuma ga dabbobi. Yanayi na biyu wa'annan kudan kala da dama suke. Akwai wanda ke rayuwarsu ta cin ba bayan garin dabbobi nan ne suke yaduwa ko kuma wani jeji da ke kan salwanta yana tattara kuredai da ke zuwa su jitta kwayakwayinsu daga inda kuda ya kashin dan adam ko kamancin haka idan akwai wasu cututtuka a nan da sun dira cikin abincinku suna iya haddasa gubar a cikin abincin da zai iya cutar da lafiyar jikinku abin wanda ya dacewa shine na a rufe kwanonin da kuka wanke a ma'aikatar magajin garin walam musamman da jika 250 na zaton kudaden sefa ne da suka gaji waɗanda kuma 'yan kasuwa na garin suka zuba wato suke cikin asusu babban jami'in karɓar kudade na ma'aikatar wato bai iya canza waɗannan kudade a baitulmanin ƙasa ko kuma a bankin bai sai yawo kudaden da idan aka canza su za su iya taimakawa wajen biyan wasu bukatu na ma'aikatar magajin garin na kai tsaye a cewar wato babban jami'in karɓar kuɗaɗen idai hayya a hirar shi da wakilinmu Ilyasu Gumandai. So habaira yanzu a cikin kasuwanninmu muna samun canjin kuɗi da mutane suke bamu wanda su ma da kansu sun san basu ne suke bamu su. A cikin ofishina na tara kuɗaɗen da suka kai jika 250 da basu yi kuma jama'a ne suka bamu su. Mu idan muka basu sai su ce basu so. abinda muke son jama'a su gane da'irar mu ce duka dukiyar da muka tara a nan muke kashe su. A yau waɗannan jika 250 da muka tara mun kai su a Trezor su ma sun ce ba su canza su. Lalle kuwa da'irar walam jika 250 manyan kuɗi ne tunda muna iya biyan ma'aikatanmu a wata da su. Har ya kai ni da kaina na ce ba na karɓa waɗannan kuɗin. Ya kamata a ɗauki mataki saboda ko na amshe su ba su da wani amfani. Masu bincike idan sun zo sukan ce muna mun san ba amsa su me yasa muka amshe su. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu. ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa yanzu kuma sai rahoton namu na musamman yau ce ranar ƙasa tana kasassu a niger tarbiyyatar da 'yan ƙasa baki ɗaya ba wariya shine maudu'in da aka tsaida domin shargullan wannan ranar wakilin mu na balayara saidi abdu winditan ya shirya muna wannan rahoto a kai Gungun Muhammad Dantani da Muntari Muhammadu na ɗauke da fasara. Kamar yadda kundin tsarin mulki na ƙasa na jamhuriya ta bakwai ya yi tanadi a ayar doka ta goma sha biyu, kowane ɗan ƙasa yana da hurumin ya yi karatu ko ya kasance kamalallen mutum ko wanda yake da nakasa. A cikin wannan tsarin ne gwamnati take ta ƙoƙarin baiwa kowa ilimi. Shin ko yaya ake baiwa masu nakasa karatu a lokacin baya? Sai mu saurari uwar gidan Abdullahi Maryama ta ma'aikatar ƙananan makarantun boko. dizinaf. tun lokacin na aka fara kula da karatun yara masu nakasa a lokacin na an fara musu lakwalkin su su kadai karatu yana tahiya aka gane da yara ne su ma kamar kowa bai kamata ba a ware su a ce za a musu makarantar su su kadai sa'an nan ne a alif dubu biyu aka fara budewa abinda ake cewa class integratory. kenan cikin lakwal ne inda yara marasa nakasa suke ake budewa class guda sai a kawo yara masu nakasa iri guda a sa su a horar da mu mushina a basu kayan aiki ciki suna kula da su sai sun kai su har ce in yaran nan sun kai ce eh, shekara ta hudu kenan a lakwal sai a gama su da abokansu su ci gaba da karatu yanzu daga baya wannan ma aka gane dai duka dai bai kamata ba ya kamata a ce yaran tun tashin harko sun tashi tare da abokansu a cikin kilas guda sun fara lakwal tare kenan wannan shine dalilin da yasa aka fara education inclusive yaya ne kuke saka waɗannan yaran nakasassu a makarantun boko a yi kididdiga a nemo su yaran wannan in an same su sa'annan ya kamata a yi bincike a bisa kan lahiyarsu a gani wani irin nakasa ce yaron yake an gano menene yake damun shi menene nakasa shi wace irin nakasa waɗanne matakai ne kuke ɗaukawa domin wayar da kawunan iyayen yara da malamai domin ganin cewa yaran da suke da kasa an bi su sau da kafa a cikin karatunsu sa'annan a san cikin wace lakwal ne ya kamata a kai shi a sa shi in an kai shi lakwal kin na an sa shi sai an horar da mushinan da za su kula da yaunin karatun sai an horar da iyayen dan mi kamar yanzu an dauki yaro kurma yana cikin gidansu bai iya magana da shi da iyayen shi dan iyayen shi basu iya magana da kurumci ba kenan sai an koya musu language sun yi lokal yanda za su iya su yi magana da yara su san menene matsalar shi yana zuwa lakwal yana zuwa a lakwal kin yana da matsala ka ya ta yana da matsala kenan wannan horon sai an ma iyaye shi sannan a zo a hori shugabannin mushina inspector da konseye sai an ba su foro su ma saboda su ne suke diba karatun da da mushe ke ba ma yara madala masu ya iyakacin labarin namu kenan na maraicen yau yanzu kwa zan barku da habibu garba wanda shigo ɗakin magana domin gabatar muku da labarai da harshen zabarmanci a yi saurare lahiya daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.